Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a barkamu da warhaka da sake kasancewa da ku a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka mai taken malamai ko 'yan ciwa A kashin da ya gabata, ɗaliba mai koyon aikin malanta wato Shema'u. ta ji wasu ɗalibai baraka da hansatu suna maganar irin mawuyacin halin da suka shiga to ko wani ne yake cin zarafinsu a makarantar 'yan sandan garin taka lafiya kuma suna ta yi wasu shema'u da sauran malaman makarantar tambayoyi a ƙoƙarinsu na gano wanda ya sa malama zubai da guba wato shugabar makarantar hikima a matakin bincike na gaba za a yi wa wasu ɗalibai tambayoyi wannan kashi dai sunansa magana da dutse. za mu haɗu da Shema'u da Sufetu Yakubu a makarantar a wani ofishi da ake amfani da shi a matsayin ɗakin tambayoyi. To, gani nan dai ina sake fuskantar jami'in da ba wasa wato Speta Yakubu. A wannan karan dai na gode wa Allah ina matsayin 'yan rakiya ce kawai. An sa ni in raka Anas zuwa ganawar da za a yi da shi. Anas dai ɗalibi ne ɗan aji ɗaya a makarantar hikima. lokacin da na fara zuwa makarantar sai da malama zubaida ta gargaɗe ni a kansa ta ce karki yadda wannan salahar fuskar tasa da kwalakwalan idanuwansa su ruɗe ki anas fitinanne ne ga taurin kai ga son jin kwakwab um, sannuko ya kake suna na sufeto naziru yakubu kai kuma ya sunanka na anas jibrin um, shima'u ko za mu iya farawa kwarai kuwa mu fara Yawwa, to zan kunna wannan rikodar don mu da ganawar da za mu yi domin adanawa. Ka fahimta ko Anas? Eh, na fahimta. Um, yanzu fara da faɗa min sunanka. Sunana Anas Jibrin. Anas Jibrin, kana wajen jawabin da aka yi a ɗakin taro na ranar iyaye? Eh, ina wajen. A ina kake zaune a lokacin? A layin gaba mana. Ai, ni koyaushe ina layin gaba. Me yasa ka tambaya? Wato kenan kana wurin da za ka iya ganin dukkan abin da ya faru lokacin da malama zubai da ta faɗi. Eh, a kan ido na kai komai. Kai, ai ba zan taɓa mantawa ba. Za ka iya faɗa min abin da ka gani dalla-dalla? Ai, abin ya faru ne kamar kiftawar ido. Tana tsaye a wurin fa, kafin ka ce kobo ta faɗi. Na gane. Za ka iya tuna me aka yi dab da abin zai faru? Eh, ta ɗan kurɓi ruwa ne, sai kuma ta fara tana tari da shashakewa, daga nan kuma sai ta faɗi. anas ina so ka yi tunani a kan wannan abin sosai ruwan da ta sha a cikin me yake a kofi yake ko a robar ruwa ko kuma a ina ta samu ruwar ito e ba zan iya tunawa ba a'a ina jin malam tanimu ne ba ta robar ruwan idan kuna so zan duba wayata mana lokacin ina haɗar dukkanin abin da ke faruwa kana me eh ina haɗar abin wayar taka tana nan tare da kai a'a ban zo da ita ba tana gida amma zan yi zuwa da ita gobe lalle za mu so mu kalli bidiyon goben shikenan um, ko ka san wani da ya tsani malama zubaida ko wane ne wanda watakila zai so ya aikata mata wani abu e, to babu sai dai sai dai ko nasir ba ya son ta sosai saboda koyaushe kada shi take a na taba jinsa yana kiranta da munanan sunaye amma hakan ai ba tsana ba ce ko sai dai a ce ba ya son ta Wani ne nasir wani ɗalibi ne ajin ƙarshe wani irin munanan suna yake faɗa wa malama zubaida kai sunayen ba kyau ba zan iya maimaita su ba yawa mun gode sosai anas mun gama da kai kada ka manta gobe ka zo da wayarka shikenan anas za mu iya tafiya yanzu da muka zo kofar ɗakin karatu sai ni da anas kowa ya kama gabansa da alama kowa ya fita cin abincin rana ina son na ɗauki wani abu a jakata kuma na bar jakar a ofis don haka sai na nufi can a yayin da nake buɗe lokata sai na ji wata irin hayaniya daga ofishin malam adam ƙofar ofishin tana kallon wani ofis na farfajiya inda sauran malamai suke zama na ji wani abu ya faɗi ƙasa sai kuma na ji an fara wata iriyan magana ƙasa-ƙasa to menene yake faruwa sai na tafi wajen kofar na ɗan ƙwanƙwasa na kuma buɗe ta ba tare da na jira an yi magana ba sai na ga malam kamila a ciki wani malami ne da ba kasafai yake yi wa mutane magana ba yana tare da balaraba sabuwar ɗalibar nan da ya ganni nan da nan sai ya ja da baya daga wajenta amma sai na ganta a hargitse kayan makarantar ta duk sun yamutse kuma tana kuka Malam Kamilu me zan gani haka? Menene yake faruwa a nan? Ba abin da yake faruwa. Shashashe yarinya nan ce ta zo tiban na a ofishin Malam Adamu, ki diba ki kalli kana gaba daya kasa sai na dauki mataki akan ki babu wani makawa. Balaraba lafiyar ki kalau kuwa? Malam Kamilu. fita ki bani wuri. Shashashe banza shashan wofi. Ke Balaraba, tsaya me yawa. Ki gafara. Shashashe banza wuce ki ba mutane wuri. Dakata Malam Kamilu. Dakata me kenan haka? shashashen yarinya cin mutunci na fate na kira ta mu yi magana da ita eh kuma abin ma ai na ga san da kake taba ta kuma ma me kake a ofishin malam adam kofa a rufe ha shema'u shari zaki mu a matsayina na malami ba wani sharri zan maka ni na san abin da na gani kuma ba mu'amala ce ta ɗaliba da malami ba to bari ki jarinya koyan aikin malanta kika zo wannan makarantar eh idan ni ce ke kaffa kaffa zan yi ba ki dinga kokarin yi mutane shari ba babu abin da ke gani gafara ki bani hanya an wuce malam kamilu ka sani ba za ka yi wannan abin ka sha ba kawai sai ya banni nan tsaye zuciya na ta farfasa a yanzu dai babu wani kokonto kan abin da yake faruwa tsakanin yar yarinyar nan da wannan malamin ni na san abin da na gani wannan abu bai dace ba lallai ya kamata na yi wani abu amma ba wata shaida da za ta tabbatar da abin da na gani ai kuwa ya kamata na yi magana da balaraba me ya faru kafin na shigo ina son na taimaka mata ta kai rahoton cin zarafin da aka yi amma da na neme ta ban ganta ba ban sani ba ashe ba zan sake ganin ta ba daga baya a wannan ranar sai na fita neman baraka da hansatu 'yan matan da na ji suna tattauna matsalarsu saboda abin da na gani yau kuma na kasa ganin balaraba sai na nemi in gansu domin mu tattauna da su ko su ma malam kamilu yana amfani da damarsa a kansu ne ko kuma wani malamin ne daban baraka da hansata suna zaune a kan bencin da na gansu rannan da farko suna hira suna ta dariya amma sai suka nutsu da suka gani kuma sai suka kama yi wa junansu raɗa sannun ku 'yan mata yawa sannu malama sannu malama shema'u me kuke yi ne zan iya zama anan tare da ku? <laughs> eh ba komai ba komai bismillah wai gaskiya yau akwai rana ko? <laughs> eh akwai rana lalle kam akwai rana yau yan mata ku saurare ni da kyau akwai abin da nake so mu tattauna menene ran ina wucewa ta nan Na ji kuna magana, um, abin da yana da sarƙaƙiya amma na ji kamar kuna cewa wani yana cin zarafin ku Me? Ki haƙuri malama Shema'u, amma ba daidai kika ji ba. ko baraka eh malama lalle ba daidai kika ji ba mu ba mu taɓa faɗar wannan maganar ba hansatu baraka ina so ku sani cewa za ku iya faɗa min sirrinku kun gane idan har akwai wani da yake cin zarafinku to ba daidai ba ne hakan ya karya doka kun fahimce ni mun fahimce ki malama shema'u amma gaskiya mu ba wani abu wataƙila kin ji mu ne muna gwajin karatun wasan kwaikwayonmu shikenan kun ga ina son ku fahimci wani abu dukkan ku shekarunku goma sha shida shida ne wanda kuma hakan na nufin a doka har yanzu ku yara ne kuma doka ta hana manya su yi wata ma'amala ta saduwa da ku ta kowace hanya abun ma ya fi muni idan ya zamana suna da wani iko a kanku idan har suka sadu da ku to fyaɗe ne kun gane ko da yarda ku ko babu yardar ku fyaɗe ne a dokance idan irin wannan tana faruwa da ku to ku faɗa mini sai mu nemo hanyar da za mu yi maganin abun tare da ku kina da kirki malama shema'u amma gaskiya ban san abin da kike magana a kai ba kuma dai menene abin bai shafe mu ba idan kuna tsoron abin da sauran ɗalibai za su faɗa ne to ku daina ba sai sun sani ba ko yana muku barazana ne ya ce muku zai kada ku jarabawa idan kuka faɗa wani hmm? bai kamata malami ya nemi wata alfarma ta saduwa ko ma ta wani abu ba domin ya sauke wajibinsa ki haƙuri malama shema'u za mu tafi an kaɗa kararrar wasan ajin kwaikwayonmu kai ka ce dutse nake yi wa magana gaba ɗayansu sun yi mursisi da aka kaɗa kararrawa lokacin tara ya ƙare sai suka bar ni nan zaune a bencin kamar wata sharar da aka watsar sai na jirgin na damu Da haka kuma muka kawo ƙarshen kashin na yau na wasan malamai ko 'yan ciwa-ciwa. Nan gaba wannan munamuna za ta ci gaba. Me Shema'u za ta yi game da abin da ta gani? Ta yaya za ta samu 'yan matan su amince da ita? Kuma me za a gano a hoton bidiyon Anas? Ku dai biyo mu don ku samu amsoshin waɗannan tambayoyi. Idan ba ku samu damar sauraron wani kashi na wannan wasa ba, kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.com/masu yaƙi da muggan laifuka. Kazalika muna marhabin da ku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.